sai na fahimci daga ni shi muke rayuwa sai haka ya fara samun kokuntar wasu abubuwa da wasu wasu a cikin raina duk da yake ya ce min aiki zan zo in ana tun da na zo har yanzu da nake miki wannan magana ba a yi min magana ko na aikin da zan yi to dai kin san halin zuciya na fara wasu tunani to ina da tabbacin abubuwan da na fara yi ne ba ta masarar Allah sarki wato baki fahimci babana ba ne baki fahimce shi ba ne shi yaro ne mutumin kirki yaro ne na gari kuma wannan abin da kika yi shi ma abu ne mai kyau a matsayinki na wacce har yau igiya aurenki tana nan a kanki saboda haka ba wani abu ne na damuwa kwantar da hankalinki insha Allah kuma kina ganin wannan abin ya sa shi bacin rai to wannan abin ba zai ɓata masa rai ba shi ba shi da matsala ba shi da matsala tunda ai ya san kina da aure ya kawo ki kuma wannan taka tsantsan da kika yi shi zai kara miki kima da mutunci da daraja a idanunsa saboda ya san ke mace ce mai dake amana amanar zo da ka dauka ko ba za ka ta amanar so amana ce ingantacciya lakin ɗaukar wa mijinki wanda a wannan lokacin ba kowa ne ake samun sai kasance haka ba hakan da kika yi yayi kyau kuma za mu ƙara tattaunawa da shi da kuma ƙara fahimtar da shi amma kafa ki damu ba a ɓacin rai na san ɗana fiye da kowa duk wani wanda zai ba da labarin shi a duniya kaf baya na ike ne. So ba a shi a ba a ba ɓacin rai a tare da shi ya ga duka ma ki bai kwanta ba ne shi ne yake so ya yadda ki amma bai kawo ki da ne tozarta mutuncin ki ba shi mutum ne mai mutunci kuma yana girmama mutuncin ɗan adam saboda haka ki kwantar da ki za mu zauna da shi zan kuma ƙara fahimtar da shi gode ya ce Allah ya ka da alkhairi Allah ya ƙara girma na gode Allah ya miki albarka kuma babban abin da za mu ci gaba da yi za mu ci gaba da taya ki da addu'a ubangiji Allah ya bayyana miki mijinki da gaggawa samu ci gaba da zaman aurenki kamar yadda kika rike mutuncin aurenki a bayan baya ne kin ji ko to aje a ci gaba da 'yan ayyuka To ba, iko sai Allah. <laughs> Kai, babana kenan, ni dai ya kala-kala. Kin tsaya tsayuwar daka don ki kare mutunci da darajar aurenki. Kuma yanzu an yi maganar Allah ya dawo da mijinki? Kin zumbura baki kin tura shi gaba. To fa, babana kenan da ya kawo shi ga farin jini sai kuma su kasance suna son shi. To shi kenan idan bai dawo ba babu matsala kika ƙara shekara ɗaya sai a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 Ban gane ba baya nan? Kwarai kuwa. Shi alajin baya nan? Kwarai da gaske baya nan. Ina yaje? Ba ku yi da shi wani sanda zai tafiya? A'a, ka san yanzu ni na decide idan zan zo wajen shi ba zan kira shi a waya ba. Saboda alajin nan da ka kira shi a waya kace mishi zaka zo sai ya kama ko wasu wasu rubuta wanda ba za ka iya dauka ba. Shi yasa da ce to daga yau in zan zo wurin shi ma ni kawai sai dai kawai yi shi zuwan ba zata. Ashe baya ne. to ga yanzu ni ya yi tafiya yanzu kuma ba su ranar da sa ba amma me zai hana ki kira shi in ya so ba mamaki a kowane dalilin zai dawo shi to so yanzu bai gaya maka ranar da zai dawo kenan gaskiya bai gaya mu ranar da zai dawo to shi kenan ba matsala to yanzu mu shiga daga ciki in ya so sai ki zauna sai ki kira shi a tsaye na tare hakan zai hakan zai to mu shiga daga ciki harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance zuciya tsoka a gaskiya na yi mamaki sosai ta yadda na ga hajiya daga kallon ki daya kika shigaranta kamar yadda dama kun daɗe kuna tare gaskiya ke ɗin ta musamman ce kina da sa'a ai abin da baki fahimta ba shi ne kawai haɗuwar jini ne da kuma soyayya na tsakani da Allah Hajiya tana sona sosai. Kuma ni ma ina ƙaunarta sosai. Ba na son ma na bar gidan nan domin san da nake mata. Ba na tunanin za mu rabu. Kina, kina ban gane ba dan maimaita mu. Eh, ina nufin san da nake wa hajiya. Ba na tunanin zan iya barin gidan nan. Akwa rabuwa ta zama dole. Saboda ko da a yau mijinki ya dawo, dole ki tattara ina ki naki koma gidanki. dakata da Allah karki sake min irin wannan magana ba na so akan yadda nake so na ci gaba da zama da hajiya a cikin gidan nan saboda so yadda nake mata ba zan ma yi addu'a Allah ya sama a ga mijina ba anya ku kina cikin hankalinki kina cikin hayyacinki kike irin wannan maganganun kafa ki manta uban danki ne fa <laughs> Ni na fi ki sanin uban ɗana ne da ni na gaya miki. Wata sabuwa yanzu ɗan caca. Me yake nufi da wannan magana? Kadina. Ce so halitta ce, tamkar amana ce, wanda ya yi kadar ya damke amana shi ya yi dace. tsira duk tukwici ne ina jin rodi mai zane a guri zaki bayan da za a yi nake tafiya gurin aiki wasu ne mai aiki ya kama na tafi sau da haka idan na gama abin da nake zan dawo kano insha na je alhaji ala amma yana da kyau a ce ka ringa daraja soyayya ta da nake maka ya kamata a ce kana mutunta soyayya da nake maka ba matsala amma gaskiya ba na jin daɗin abin da kake mu to shi ke na yi ma uzuri sai ka dawo Amanar so, da so. ga don Allah na roke ka ka daina zuwa min da irin wayannan maganganu kuɗi dai nawa ne ni kuma na ce zan sa kuɗi na ayi wannan business ne. ok oh haka ma ka ce eh na ji rataya aka baka to daga yau na gaya ma kar ka sake kira waya ne kar ka sake kira na eh kar ka sake kira na assalamu alaikum Amma alaikun salam. Lafiya ko hajjar? Lafiya ka ba ku. Wa ya taɓa kin na sai farin fushi kina taɓa ba. A turi ba wata rana a fara ce. In dai mai gida nan na san za a dace wata rana. A kare karka ji kuma ba wani abu. Sai dai kuma na ga baki sha da yin Karka da amsa shi.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 shi yasa na fito in shi ne ya dawo ya wuce bai shigo mun gaisa ba kuma gashi ina son za mu tattauna wasu maganganu da shi an shi kuma hmm. amma na dai kin san cewa ni ce a tsakanin ku ke da shi duk wani abu da kike da bukata ni ya kamata ki sanarwa sannan ni kuma in je in sanar masa saboda wannan dalilin ne yasa aka kawo ni nan hajiya fadila kenan wannan ganin da nake so in masa baya bukatar wani a tsakani gani ne na dani da shi Okay, shi ne ya shigo yawwa amma ya zo da wata budurwa ne yanzu haka ya kai ta gudan hajiya za su gaisa kuma ina kyautata zaton cewa wannan budurwar da ya zo da ita matar da zai aura ci aure kuma tabbas gaskiya jidda kina bani mamaki Kabba ki manta cewa ke fa mata aure ce ya za a ki ringa shiga rayuwarsa. Wani wace irin magana suke gaya yamu Fadila? Shi din da ya kawo ni bai san ni matar aure ba ce? Kuma duk tsawon wannan lokacin da kika gani akwai wani abin da kika ina aikata ba sabanin auren da ke kaina? Amanar so akan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta. dariya da zan dawo na yi ƙarya gaskiya ba amma Allah ya sa ya dawo in ya zo gida ya same ni to to alhamdulillah amma gaskiya bana tunanin zan yi. masha Allah ba matsala to ni yanzu zan tafi ga wannan kai wa yara sadaka ko to har da wani haka ba komai ko masa ne a sai ayi sadaka ta ajjaji ko don wannan sadaka da kike yi dole ki sai da gida insha Allah za a yi sadaka